من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين إنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 16 daga watan ramadan a da dari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na uku ga watan daya shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara idan ba manta ba jiya mun zo karshen suratul hajj yau kuma za mu tashi farkon suratul mu'minun suratul mu'minun tana kunshe da aya takwas ko tara kamar yadda malaman kididdigar ayoyi suka yi sabani dangane da adadin ayoyinta kuma sura ce wadda take makkiya yana daga cikin sakon da za ta isar wato siffofin mummunai da bayar da bayani game da kissoshin waɗansu daga cikin annabawa da kuma waɗansu al'amurra da suka shafi tashin kiyama kamar yadda za mu gani me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون حديث يا تبتا أتكين واتو كتاب التفسير لإمام النسائي أنكرقوا لغا واتو أنشن آئشة الله تكاري الداء غريتا tace an tambaye ta kai baka na kullu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam menene dabi'u ko halayen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaya Aisha sai ta ce kana kuluka rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alquran tace dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama sune alqur'ani mai girma ma'ana duk abin da kaga qur'ani ya ce ayi annabi ya riga kowa yi abin da kaga qur'ani ya ce a bari tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga kowa bari fa qara'at qad aflaha almu'minuna sai ta karanta farkon wannan sura tun daga qad aflaha almu'minun hatta intahat wallazina hum ala salatihim yuhafizuna har ta je karshen inda aka ce wallazina hum ala salatihim ala salawatihim yuhafizun qalat sai ta ce haka za kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce haka halaye ko dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kasance wato ma'ana waɗannan ayoyi guda goma ko har zuwa sha ɗayan farko suna bayani ne dangane da siffofin mummunai abinda duk za a ambata a ciki sai kai kokari in ka samu kanka a ciki gaba daya sai kai wa Allah godiya ka roki Allah as-sabat ala zalika tabbatuwa kan haka in ka ga inda kai kasawarka to sai kai yunkurin ka samu kanka ka kurda kai ma ka shiga ciki dan karshe bayan an ambace su za a ce wato ulaika humul warisun allazina yarsuna al-firdaus hum fiha Allah ce kada aflaha al-mu'minun ba'da bismillahir rahmanir rahim al-mu'minun haqiqa mummune sun rabauta hakika mummune sun samu tsira a gobe kiyama su wane ne mummune allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallar su suke yin khushu'i ma'ana suke kaskantar da kai ga Allah ainihin al-khushu' waɗansu malamai suka ce aiki ne na zuciya waɗansu malamai suka ce aiki ne na gabbai idan an ce al-khushu' a ma'anar aikin zuciya sai zanto shine tara hankali a cikin sallah tun daga lokacin da ka fara sallah har ka je karshe ya zanto hankalinka na ciki idan an ce al shine aikin gabbai sai zanto shine kowace gaba ka tabbatar ka tsaya a inda annabi ce ta tsaya lokacin da kake cikin sallah idan annabi na tsaye farko ya fuskanci alƙibla yana fuskantar alƙibla ne da dukkan jikinsa kafafuwansa na dama da na yakan miƙar da su ta yadda yatsun masu kalli alƙibla baya karkatar da kasa ta koma dai haka ko wannan ta koma dai haka annabi na mikar da su ne ta yadda yatsun maza su kalli alƙibla baya da haka baya daga idansa ya kalli dama ko ya kalli hagu ko ya kalli sama yana ɗora idansa ne daidai inda zai ɗora goshinsa in ya zo su jida sallallahu alaihi wasallam ta yadda ba zai kallo na waje ba sai nan gurin hannun dama ya ɗora shi akan na hagu akan kirjinsa abinda ake kira alwada'u ko alqabdu alwada'u dora tafin dama a bayan hannun hagu ka dora akan haka shine alwada'u kenan alqabd kuma hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da shi ka dora akan kirji lalle ɗaya daga cikin waɗannan ne annabi ya a ayi to daga lokacin nan kaga kowace gaba ta tsaya inda take kenan ka fuskanci alkibla zuciyarka kuma na halarto menene aikin farko aikin farko dama bayan niyya shine takbiratul ihram takbiratul ihram na zuwa sai kuma kai ne du'aul istiftahi ka kammala du'aul istiftahi addu'ar buɗe sallah sai kuma kai isti'aza ka kammala isti'aza sai kai basmala daga basmala sannan sai ka shiga karatun sura da du'aul istiftahi da isti'aza da basmala duk annabi na yin su ne a sirrance baya bayyana su sallallahu alaihi sallam. ka karanta fatiha kana mai halarto abin da kake faɗa dan ubangiji ta'ala ya faɗa cikin hadisul qudusi yace na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji ta'ala ce ni abdi ba wani ya yabe ni idan yace ar-rahmanir rahim sai Allah ce asna alayya abdi idan bawa yace malik yawmiddin sai Allah ce ni abdi idan bawa ya karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ubangiji ala ce haza bayni wa baina abdi إذن يتي إهدنا الصراط المتقيم حزوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيء أبنجد تعالى في هؤلاء لأبدي ولأبدي ما سأل تو أنا سوى لوكة دكتي كرن تفاتها حنك لنكنا حلرتو وانا ما أنا دوانا كتو دا دكتي دو بنجد إذن كتي كذا إتي كذا كذا زوجي الكتي نندول ذات مستكين صلى ما يجرم وانا أتكين صلى سينا بيكشوي masu irin wannan kuma sune za su rabauta kad aflah almu'minun haqiqa mummune sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un wanda suke khushu'i a cikin sallah idan an ce sallah ta dauki kowace sallah sallan farilla sallan nafila duk tana ciki kuskure ne kai sallan farilla a natsai idan ka zo nafila ka fita a guje dan da nan ka bubbuga ka tashi to idan an samu tangarda a farillan ba nafila za a dauko ta cika ta ba to gurguwa za ta tayar da gurguwa irin wata ne ai ba zai yiwu ba da haka idan aka kawo guragun salloli babu yanda za a yi su dora targade ko karaya na sallolin ka da ka samu tangarɗa na farilla da haka ana bukatar ka natsu a cikin nafila irin yadda kake natsuwa wato a cikin sallan farilla ubangiji ta lati wallazina hum anil lagwi mu'ridun su mummunai su ne waɗanda anil lagawi dangane da lagawu mu'riduna suna kawar da kai allagawu waɗansu malamai suka ce shine dukkan zancen da ya kunshi shirka ko bid'a waɗansu suka ce dukkan zancen da ya kunshi ma'asiya sado kamar baza ko a shari'a da sauransu waɗansu suka ce a'a dukkan zancen da babu fa'ida ta duniya ko ta lahira a ciki ya zama lagau ibnu kasir yace dukkan waɗannan ma'anoni ana nufin su da lagau abinda da ake nufi da lagau ya sashiyar magana asalin daga saut daga kalmar ne lafazin allagha shine sautin tsuntsu duk abin da aka sake shi ba don cimma wata manufa ba shine dukkan kalma ko furuci ko jumla da ta fito daga bakinka ba dan samun wata riba ta duniya ko ta lahira ba ya zama me ya zama lagau to mu ne na nisantar lagau inda ake a shari'a baya zama a wajen inda ake bid'a baya zama inda ake shirka baya zama lado karta dara duk baya zama a wajen inda ake yi da mutane baya zama shi mumuni ne mu ne ko Allah ta wallazina hum anil lagwi muridun wa idza marru bil lagwi marru kirama wa idza sami'u al lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtagil jahilin ka'idar mumuni ba ya tsawa inda ake lagau hira fa in ba zikiri bane ba wani tunatar da mutane lahira bane ba kuma wata riba ce ta duniya ba hirar wofi in ya jana ba ya zama a wajen ka'idar mumuni kenan ya yadda yawon bakin sa ya fita a banza ba tare da ribar duniya ko ta lahira ba dan Allah ka duba irin zaman hira zaman dara zaman ludo zaman karka wasan sunoka da samari ke yi ai karshen ke na wannan ya sashen zancen da babu riba ko alama ta duniya ko ta lahira duk mumuni baya nan wallazina hum anil lagawi marudu dan saboda me ba sai da lafiya kake iya furcin baka ba to lafiya din nan akwai ni'imar da tafi lafiya bayan ni'imar musulunci da ni'imar ilimi ai ba wata ni'ima da ta wuce ni'imar lafiya ubangiji ta baka lafiya sai kake sarrafa ta abin da zai amfane ka ka zauna kana zaman kashe wando to duk mummune suna ta irin wannan shine ma'anan wallazina hum anil lagawi mu'riduna wallazina hum lizzakati fa'ilun kuma su mummune su ne waɗanda lizzakati dangane da zakka fa'iluna suna aiwatar da ita ba sa sakaci da zakka to anan malamai sun yi maganganu guda biyu me ake nufi da zakka waɗansu suka ce zakatul amwal zakkar dukiya ake nufi mummune su ne waɗanda suke fitar da zakkar dukiyarsu sawa'un dukiya ce ta kuɗi sawa'un dukiya ce ta kayan noma sawa'un dukiya ce ta dabbobi duk abin da ake fitar masa da zakka a shari'ance ba sa sakaci suna fitarwa da zarar lokacin yayi babu wasa kai shekara ta yi ba sa jinkirtawa lalle za ta bai talakawa hakkin su kuma in suka tashi bayarwa ba sa yin gutsun gutsun a suna bayarwa ne da kauri gurgurdan da duk wanda aka ba da kauri shi ma shekara mai zuwa ba sai an sake sa ba shine hikimar zakka ba zakka za zuwa na gaba naira dari biyar biyar dari bakwai bakwai dubu ɗaya ka ba talaka dubu ɗaya me za ka yi masa yo ko dubu biyar ka ba mutum me za ka yi masa a kakka me za ka yi masa kuma yanzu dan Allah ko wanda za a ba dubu biyar yana da mace ɗaya da yaya uku a dawo shi a dawo satin ya za a zo a samu wannan dubu biyar ɗin ya me za ka masa ai baka wadatar da shi ba ita kuma zakka so ai wanda za ka baiwa da haka sai ka mulmulo da yawa naira dubu ɗari naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar ka ba wannan in za ka bayar ka zo mutum mai himma wanda idan aka ba shi zai iya sarrafawa ka je kasuwa ka duba kananan yan kasuwa masu karamin jarin da bai ta kara ya karya ba ga hikimar kasuwanci da dabarar kasuwanci ya san yadda za a juya amma ba da abin juyawa ga bikin zuwa babu zani <laughs> to ba sai ka bashi sanin da zai yi hikim ba to kaga sai ka dan turo abu mai yawa na rabin miliyan ka bashi mai yawa sai ya sarrafa ta shekara mai zuwa yana cikin masu bayarwa amma kai ma mutum dubu biyar ka bayar da dubu biyu ka bayar da dubu biyar da ɗari biyar ai kai ma ka san wannan ba kai gaskiya ba an gane ko to mummunai sune masu bayar da zakka kuma da zaran watan zakka yayi ita zakka da ma ka'ida din kuɗi ne sai sun shekara daga lokacin da ka mallaki abin da ya kai nisabi mukaddara ka mallake shi cikin watan sha'ban ko wannan amount din bai yi kasa da haka ba har shekara ta dawo sha'ban ya kama to lokacin zaka bar zakka sha'ban ya kama sai kake fitar da zakka kace bari in bari sai ramadan sai in samu salallar ramadan baka da ƙarin lada zunubi kake da shi kan jinkirin da kai ba bambanci tsakanin zakar ramadan da zakka ta wajen ramadan da kowace sunan ta zakka kaga wadansu masu arziki suna yin kuskure ko lokacin fitar da zakar yayi wai sai yayi saiti an je ramadan sunan ta dai zakka kuma sunan ka kai jinkirin ba da zakka yanzu ka bayar cikin sha'ban ɗinka ko rajab ɗinka lokacin da yake shine lissafin ka na daidai shi fi dacewa saboda ka tsaka yi jinkiri an gane wannan da kyau kuma kullum za ka yi zakka ka yi lissafi da watanni na kalandar musulunci al-muharram rajab safar sha'ban rajab waye wannan zaka dauka kai amfani da su amma kar ka dauko january february march idan kana lissafi da wannan saboda su watan su wani ya 28 wani ya 29 wani ya 31 wani ya 30 to idan aka yi shekara kaza kana yi sai ka samu cewa wani lokaci kana fitar da zakka lokacin ta gaba ko kuma bayan lokacin ta ya riga ya wuce an gane ko akwai wani lissafi da aka yi wato wani dan uwa yana da shekaru 63 a duniya kaninsa shi kuma shekarunsa 60 dan shekara uku ne bambanci tsakaninsu da aka yi lissafin shekarun kaninsa ta fuskar kalandar turawa sai aka ga sun zama shekara ɗaya shi ma 63 saboda bambancin da ake samu na shigar waɗannan kwanakin da haka da watanka da musulunci ya baka da shi zaka yi lissafin zakka dukkan ibada gaba ɗaya za ka yi amfani ne da wata na kalandar musulunci ba na kalandar wanda ba musulmai ba dan an sanya wannan kwanakin watan ne dan wannan yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj mawaqitu lin-nas fi ibadatihim wa uqudihim wa ta'amulatihim wal hajj wannan watanni sune aka saka lissafin ibadoji da shi gaba ɗaya a takaice dai wadansu suka ce zakka ana ana nufin zakar ne zakar dukiya magana ta biyu suka ce abin da ake nufi da zakka cikin wannan aya wallazina hum zakati fa'ilun ita ce zakatun nafs zakar zuci ba zakar dukiya ba zakata zuciya ma'ana ka tsarkake zuciyarka daga shirka ka tsarkake ta daga risnawa wani Allah ka tsarkake halayyarka da ayyukanta daga yin biyayya ga wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda yake tilas ka bauta ma Allah shi kadai haka kuma tilas ka bi manzon Allah shi kadai yadda kuskure ne ka sanya wa Allah abokin tarayya wajen bauta haka kuskure ne ka sanya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kishiya wajen biyayya kun fahimci wannan da kyau suka ce zakatun nafs ake nufi to cikin maganganun nan guda biyu ce ta kota suka ce abin da ya sa muka ce zakatun nafs ake nufi suratul mu'minuna makkiyya ce an saukar da ita a makka zakka ko ba a wajen ta ba sai a madina shekara ta biyu bayan hijira ko na a makamacin haka an gane ku? to kenan wannan zakar da ake magana na ita ce zakar mai zakatun nafs zakar zuciya ke ke zuciya daga dattin shirka zuwa ga hasken tauhidi sai suka ce daidai ke da faɗin Allah ta'ala kada ablaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha daidai ke da faɗin Allah ta'ala wa wailul lil mushrikeena allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun tan cikin suratul fussilat ita ma zakatun nafsi ba zakatul mal ba dan ita ma makiya ce lokacin ba a wajen ta zakata dukiya ba daidai ke da fadin Allah ta'ala ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wala la fadlu Allah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى dukkan waɗannan sun gina ne daga azzaka wanda ne nufin zakatun nafs an fahimta ko suka ce da ana nufin zakkar dukiya da ita da ba za a ce wallazina hum lizakati fa'iluna ba dan zakkar dukiya ana amfani da kalmar al-ita'i wa mashtukka minhu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة suka ce ita ake magana da shi ba fi'il ba na biyu suka ce ita zakar dukiya ana hada ta da sallah cikin aya daya aqimu salata wa atu zakka aw aina ilaihim fil khairati wa iqamu salati wa ita'i zakka an gane ko ba a raba su da juna suka ce wannan ko an raba ta da sallah aya ɗaya ta shiga tsakiyar su da aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un sai aka ce wallazina hum anil lagaw muridun sannan aka ce wallazina hum lizakati suka ce hadhihi qara'in qara'in wanda suke nuna cewa alamomi ne da kinin zakatun nafs ake nufi ba zakar dukiya ba ibn kasir yace duka biyan ake nufi sai me duka biyan <laughs> ya iya yiwa a saukar da aya tana magana kan wani abu a makka amma ba a fara aiki da shi ba sai an zo ina madina wannan na iya yiwa babi ne guda da shi a cikin babi ulumul qur'an ma ta'akhkhara al-amalu bihi an nuzulihi abinda gashi ya sauka amma ba fara aiki da shi ba sai nan gaba an gane ko yana da babi cikin littafin ulumul qur'an a takaice dai ubangiji ta'ala yana yaba wa mummunai cewa yana daga cikin sufofin mummunai su suna aikata zakka in ma zakkar dukiya ce suna yi in ma zakka ta zuciya ce sun tsarkake zuciyarsu daga shirka sun tsarkake ta daga girman kai ko jijji da kai sun tsarkake ta daga hasada ko kyashi nun kufarci duk sun tsarkake zuciyarsu daga wannan wannan suffa ce ta mummunai ba a san kai wa wani hasada dan Allah ya fifita shi akan ka ta fuskar dukiya ko ilimi ko kyan jiki ko lafiya ko makami domin idan kana hasada wato kamar kana jayayya ne da Allah ne ba ka yarda ba Allah me yasa ka fifita wani yani anna fulan laysa mahallan lil ifdal lil tafdil anna annan bai dace a fifita shi ba ya kamata kamar da kake cewa Allah lokacin da kake wa wani hasada haka ba a san girman kai annabi ya fasar girman kai da abu guda biyu kin gaskiya da kuma yi wa mutane kallon raini kowa bai isa ba sai kai to girman kai kenan kai za ka cewa kowa komai kai ba za a ce maka komai ba kai ba wanda ya sai ce ka yi ko ka bari girman kai na karshe kina kana daukan sufar ubangiji kana sa kanka ubangiji ne ba wanda ya sai tashi Fa lima yurid amma ba dan adam da zai zama fa'alul lima yurid matar kamar sai ta saka abin da ka shirya ba dan ka saka abin da ka shirya ba yaran gidan ka saka abin da ka shirya ba gwamnatin ka saka ta abin da ka shirya ba to waye kai kuma kina da haka da ɗaya ɗan adam kare ya girman kai dan ya gaina da dukiya dan ya gaina da makami dan ya gaina da ilimi dan ya gaina da wani abu an gane ko wallazina hum li zakati fa'ilun siffar mamane menene zakka ta dukiya ko ta zuciya to sai kuma Allah ta yi wallazina hum li furujihim muhafizun su mamane su ne hum li furujihim حافظون illa أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون من من يكون سوني وطن دا دنگني دا فرجنسو واتو دنگني دا سو حافظون سنة تلي سنة كياي الأوران سو al'aura yana zuwa yana ɗaukar ma'ana guda biyu a nan gudu ma'anan farko kiyaye al'aura karka yadda wani da wannan siffa ce ta mummuni baya barin tsiraikin sa ya gani wani ya gani dan ubangiji ta'ala ya haramta kallon tsiraici to kenan baya halatta kai kuma ka bude tsiraikin ka wani ya gani daga nan wurin zaka gane kuskuren da dama daga cikin mutane a bakin kasuwanni ne a ma'aikatu ne na gwamnati wai yan kasuwa ba za su haɗa kai ba rumfuna goma mu yi wa kan mu ɗaki can ma rumfuna goma mu yi wa kan mu ɗaki sai lokacin sallah yayi lokacin alwala yayi sai ga wannan kamar kai ka ce ana gasa ta fitsari an jiri kowa ya ware al'aurarsa kowa na gani wai ai namiji ne dan uwanka babu laifi namiji ne dan uwanka kuskure ne wannan al'auranka dole ka sitarce ta annabi ke cewa ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakati milka yace tsare al'auranka ka wanda ya gani sai matarka ko ku yanga ku yanga wanda musulunci ya sa su kadai aka yi su ga tsaretin ka a duniya ka kiyaye al'auranka wa amma sai mutum ya tsaya wai tunda maza ne ba komai sai yage yana fitsari yage yana fitsari na cin biskit magidanci zaka yana fitsari na cin biskit ba abin da masu ka dalla ne komai gongonin da ka gama wai ka kan kama ba komai wai sun yi layi wannan mika wannan gongoni ana ta surutu ana fitsari wannan ba tarbiyyar musulunci bane ai ya kamata idan muna da rumfuna goma ashirin a haɗe sai mu haɗa kai to iyakacin nan layin mu kokota mu kokota mu samu wani wuri ta hanyar hukumar kasuwa mu ware wani wuri mu yi wa kanmu ban ɗaki mu jawo famfo wajen mu sa masa makulli a ajiye makullin a kofar wanda kantin sa yake kusa da wajen ko a raba makullin a kanti uku duk wanda yake so shi shiga zai karba wajen wani makullin ya amfani da shi can ma su yi wancan layin ma su yi wancan layin ma su yi kaga mun tabbatar da tsaftar kasuwa ko mun kiyaye dokar musulunci kuma duk wanda ya mutu na da ban ɗaki ku jawo ruwa a gyara ban ɗakin a yadda za ka iya kowane irin amfani da shi wanka da dukkan abin da kake da bukata da shi shikenan wancan layin sai haka wancan sai haka wancan sai haka da Allah a samu wadansu daga cikin yan kasuwa da za su sunanta wannan kyakkyawar sunna amma ka gari na musulmi ko ina ana zubar da bola ko ina ana fitsari ko ina ana bayan gida abin kunya da ya wuce wannan a duniya musulunci shine tsafta fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yanzu idan mutum yana bakin kogi kullun yana zuwa yayi wanka har sau biyar dan Allah za a samu da tijikin sa sahabbai suka ce a'a yace to haka salloli guda biyar suke tsaftace mutum kaga kowace sallah guda biyar kuma sai kai alwala sau nawa sau biyar matakar dai ba alwalanka tana nan ba sai ka mai da har sau biyar duk wannan ba tsafta bane ba aka cewa da annabi wasu ya baka fa tahir tufafin ka tsarkake shi aka shar'anta mana wanka aka shar'anta mana kaza duk wannan ba shi bane ba juma'a kai wanka duk wannan ba tsafta bane duk sai muka tattara wannan muka abin nan sai ka kofar gidan musulmi da shara tun annabi ce ba mai bari shara a kofar gidansa sai yahudu yace tahiru asniyatakum fa innal yahuda la yutahiruna asniyatahum yace ku tsarkake farfa afniya jami'in na fila fila ko filin kofar gida ko filin da yake cikin tsakar gida annabi yace ku tsarkake su yahudawa ba sa tsarkake nasu ko ku tsarkake naku dan Allah ka duba irin wannan duk wannan tsaftar su ne sai turawa suka dauke gaba daya suka kyale musulunci gefe guda abinda musulunci ko ni tsaftar suke amfana da shi mu ko muka tsaya shi musulunci ba mu amfana da shi sosai yadda ya kamata ba sannan ko ba amfana da koyarwar ba ballanta na mu ci gaba wai Muhammad al-Ghazali wani malami ne a Egypt ya hau jirgin sama daga Cairo zai je Amsterdam sai sai wani mutum da wani da dan Ingila da dan Faransa ake wa juna gasa wani ke cewa kai dai na ne sai ni dan Ingila ne sai ce kai fa ce ni dan Faransa ne to ne dan faransa yake tada da ingila kai ne wanda idan kun sha taba a garin ku sai ku jefar da filta akan titi wannan kauyanci ne <laughs> yanzu afirka ya gaba baki ba <laughs> ba mutum na fitsari kan titi na bayan gida kan titi ya tare ke jefar ya yi menene yana cikin mota ya jefar takarda nan ya jefa majira kan ko ina ya yi kaki da gora ko mai tofar dan Allah ka duba abun gore wai yanzu kai ne wanda idan kun sha taba kuke jefar da filta a titi mummuni ko da wani lokaci ana son ya zanto mai tsafta ya zanto mai kiyayewa to da haka yana daga cikin siffar mummuni kare al'auransu kare al'aura na farko shine wannan karkai da kowa ya gani in ji annabi sai matarka matar ka ta ga ka babu komai akwai hadisi na Aisha da ake ruwaitowa Aisha take cewa ban taɓa ganin tsarkin annabi ba shi ma bai taba ganin tsiraici na ba waɗansu suke kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa ko matar ka bai halatta ta ga tsiraicin ka ba kai ma bai halatta ka gana ta ba to amma hadisin ihi ne kishiyar ka shine hadisin da ke cikin bukari Aisha take cewa muna wanka ni da Annabi da bokiti daya ko da koko daya har ma ina da gashi sa hannu ko ya riga ni sa hannu wani lokaci kalli shi kenan kenan wannan ko yana cikin bukhari da haka kuma ga hadisin annabi sai ingantacce ruwan imam ahmad da yake cewa fa awrataka illa min zawjatika yace kiyaye al'auranka kar wanda ya dani yace sai dai matarka aw ma malakat yaminuka ko abin da hannunka ya mallaka na koyan kenan su kadai za su ga al'auranka to wannan kiyayewa ta farko kenan kiyayewa ta biyu ko da ki mu karanta wancan hadisi sai wani sahabi ya ce da shi to idan mun zamanto dukkan maza ne fa yace ko maza ne kai iyakacin kokarin ka kawar wanda ya ga al'auranka yace to idan dalil fa a dajin Allah ne kadai yace ko a daji ne nemo na abu ka kewaye kanka da shi Allah shi ya fi cancantar a jikunya sa sama da mutane a daji fa kai kadai cikin sahara manzo Allah ce nemo na abu ka kiyaye da kai sun dama za a ce an ga annabi na tafiya wani lokaci da sanda wani lokaci kuma da wani abu idan ya je da sandar sai ya kafa ta ne sai ya dauki sa haka sai ya rataya a jiki idan zai kewaya dan yawa kansa wannan karamin banda da duk inda yake a dajin Allah fa ya tsaye da sahabbai can ya yi nasa sun jin jinsa sannan ya kafa sandarsa sannan ya dauki rida dinsa shine mai abin da ake dora kan kafada ya dora shi akai dinye masa tudu ya kare shi daga mutane kuma ya zanto da ya shiga wata wani sutura kiyaye al'aura na biyu shine mutum ya kiyaye al'aura su daga shiga cikin zina shine wallazina hum li furujihim su ne wanda suke kare farjinsu daga aukawa cikin zina mutum ya nisanci zina ya nisanci dukkan abin da ke kusantarwa zuwa gare ta daga cikin abin da ke kusantarwa zuwa gare ta akwai kallo daga cikinsa akwai banta daga mace sai kai a wurin da babu kowa sai ku daga cikinta akwai wato a bar mata su rinka bayyana da adansu akan titi a makon su a gida ga su duk dai abin da zai kusantar da ita sai a nisance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ku daina zama akan tituna suka ce ya zabi mu daina zama akan tituna nan ne wurin hira wani lokaci da abubuwan mu sai manzo Allah ce to in za ku zauna bakin titi ku biyo titi hakkin sa suka ce yanzu titi mana da haƙƙi menene sa annabi abu na farko ce gabdul basari farkon abu shine rinsa ido da ka ga mata sun kallo sai ka sadda kanka kasa sai sun wuce farkon abin da annabi ce ga masu zaman titi abin da za su yi kenan to duk wannan dan ya zanto an samu daman kiyaye al'aura kar a fada cikin zina kenan wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim sai ga matansu in kaga wato ainihin sun bar abin nan sai sai ga matansu aw ma malakat aymanuhum ko ga abin da hannun damun sai mallaka na koyangi fa innahum ghairu malumin su a irin wannan lokaci ba su zanto ababan zargi ba to shine sai malamai suke cewa tun daga inda ayoyin suka faro zuwa ayar da take kafin wannan wato ainihin wallazina hulil zakati fa'ilun ya shafi mu ne mazan su da matan su amma tun da aka ce na hum li furujihim hadzuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wannan ya shafi maza kadai saboda me suka yi wannan zance suka ce saboda idan kace ya shafi mata wannan zai bayar da dama cewa kenan ita ma mace idan tana da bawa namiji ya halatta ya kusance ta kaga ijma'i ne bai halatta ba in mace tana da bawa namiji ce zai kusance ta kun fahimta da kyau saboda haka tsare suturan mace ko tsaraicin ta wannan sai dai a nemo shi a waɗansu dalilan da waɗansu ayoyin da waɗansu hadisi suna nan da yawa amma an dai ana magana da maza ne faman nibta gawara a zalika ubangiji ce dukkan wanda ya nemi biyan bukatansa game da mace wara a zalika koma bayan haka ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar kuyin gasta ba fa ka humul adun irin waɗannan sune masu ƙetare iyakar ubangiji ta'ala da haka bayan halaka mutum ya dauke wa kansa kewa game da mace sai matarsa ta aure ko garsa wanda take shar'antacciyar kuyanga duk wata hanya da ba wannan ba haramun ne da wannan aya ne malamai suka kafa hujja da cewa a kenan al-istimna'u shi ma haramun ne al-istimna istif'alun min al-mani bi ma'ana istikhraj al-mani fitar da mani ta wata hanya daban kamar mutum ya rinka wasa da gabansa har ya fitar da mani wato shi ma ya zama haramun kenan an fahimta ko ko mutum ya amfani da wata roba har ya fitar da mani shi ma ya zama haramun dukkan abin da zaka yi amfani da shi duk da ko magana da ishiya da ishiyar magana da wadansu malamai suka yi cewa ai fitar da shi ga wanda gwauranci yayi masa tsanani babu laifi wata magana ta Imam Ahmad bin Hanbal kina yace domin shi mani ne idan ya yawa ranar sa da yato akan jiki cuta ne da aka fitar da shi ya zama larura ne ba yadda zai kina amma magana ce mai zauni shine Imam Qurtubi yace wannan magana ko ma da a ce babu hadisi kishiyarta ya kamata hankali ma ya tura shi gefe guda in ji imamu kurtubi cikin tafsirinsa da haka dai ko da kaga wannan maganar karka ribace ta yana cikin maganganu masu rauni da za a tsinto daga maganar wani fatawan wani malami abu ne wanda yake haramun shine wanda Allah ya kuma ta gawara zalika fa ulaka mul adu to sai kuma Allah ce wallazina والذين هم wa ahdihim raun wallazina hum ala salawatihim yuhafizun أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ubangiji ta Allah ce wallazina hum li amanatihim ko ne wanda dangane da amanoni da aka ba su wa da kuma alkawarran su ra'una suna tsarewa suna kiyaye amana suna kuma tsare alkawali alkawalin Allah da alkawalin mutane duk abin da ya shafi alkawali tsakaninka da ubangiji ne zaka bauta masa kai kadai zaka yi kan lokaci zaka zakka zaka menene duk takalif rabbaniya ababai na shari'a da ubangiji ta Allah tsora maka amana ce daga bangaren ubangiji ya zama tilas ka kiyaye sun farmu mu ne a gaina kiyaye wannan sai kuma duk abin da ya tafi amana da aka baka ta mutane amanar dukiya amanar ka shugabance su amanar kaza duk wannan ma ya zama dole mutum ya tsare alamar mumuni shine tsare abin nan manzo sun ce ba addini ga wanda baya iya tsare amana wannan hadisi ne ingantacce duk wanda baya tsare iya tsare amana kamar ya rushe addinin ma gaba da kenan an gane ko saboda haka ya kamata a kiyaye ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana daga alamomin tashin kiyama alama da ke nuna kiyama ta mazo za a ga cewa amana ta yi rauni tsakanin jama'a da wuya kake bayar da amana ka zo ka same ta yadda take to alama ta cewa wato kiyama ta mazo kenan to ka koyi wannan shine abin da ake ciki musamman ta fuskar gudanar da mulki tun daga kananan hukumomi gwamnatocin jihohi har zuwa sama gwamnatocin tarayya cin amana an mai da dukiyar talakawa kai ka ce mutum kayan gado ne na gidansu mutum ne za a bashi mukami duka wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku sai ka ganshi da dukiyar da inda tun da aka haife shi ake bashi albashi bai kai samu wannan dukiyar ba a ce tun daga ranar da aka yi gudan haihuwarsa ya zo duniya aka sa masa albashi dubu ashirin ashirin a wata zuwa yau har lokacin da ya zama minista ko ya zama kwamishina ko ya zanto darakta janar ko ya zanto gwamna ko shugaban kasa inda za a haɗa dukkan shekarun ba su kai kuɗin da ya mallaka ba to kuma ka san ba ruwan su aka yi daga sama ba ba ko mutuwa aka aka bar masa ba ba kuma albashinsa bane ba to menene wannan dan girman Allah duk abin da mutum fa ya dauka din na ranar tashin kiyama sai ya mayar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kai kokarin neman a yafe maka abin da ka zalunci mutane a nan gidan duniya tun kafin rana ta zo ranar da babu dinari babu dirham abin da za a yi lissafi da shi muna nan ayyuka da kyawawa mutanen da duk ka zalunta ta dauki ibadojinka da kai in ma kana ibada din qiyamul lailinka da azuminka da zakkarka da hajjinka da umara da ke duk a tattara a ba su ladan sallolin sun kare zakarka ka kare komai ya kare har yanzu ko baka kara biya ba dan miliyoyi da kadi ba suna da yawa to me ya rage yanzu shine sai a dauko zanubin mutane sai kuma kai a zo a loda maka sai kuma a kora ka cikin wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce akwai wanda suke dabara rajin dabara idan suka yi sata a cikin harkar gwamnati sai mutum ya zo sai gina masallaci da makarantar islamiyya wai ya ta farko dai zaka lada a wajen Allah ko daya domin inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai sarki ne baya karba abu sai mai sarki dukiyar sata kuma ba abu ne mai sarki ba dan haka duk abin da kai da dukiyar sata in haji ka je ba kai ba yanzu in ka samu dukiya ta halal sai ka ta aikin haji in masallaci ka gina baka da lada ko na sisi a e. in makaranta zama kai duk abin da kai babu lada a ciki duk abin da kai babu lada a ciki sai inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban sai mutum yazo ya saci dukiyar gwamnati sai yazo ya katin gida wajen mita 300 cikin 300 300 by 300 sai yazo ya dan masallaci dan tsukuku ya dogar a sumaya yana ka kasu dinka da kusa wai shi kenan ya kai eh, ba dai ga Allah ga naka irin masallacin da aka muke ce masa Allah ga naka sai shi dan kankani sahu ɗaya mutum biyar ya samu wani ya sai ya sai masa dan keke yana zuwa rali keke yana zuwa yana liman keke. wai shi ma shi kenan yayi jihadin musulunci duk inda ya magana tarbiyyar mai ya talatin wai kuna magana kun ce assalamu alaikum baya an sallama wai wurdi shi shine Allah ba ji ya sake dukir ko yake da tarbi wai assalamu wai wai ba a magana lazimi yake wallahi tallahi sai an sake ta a can kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada in dora wani ka san wani lokacin akwai abin da za a baka cin hanci amma da dabara sai a ce masa alkhairi kai ne sai aka turo ka kuma suna yin zanda a nan jihar ko aka turo ka darakta na SSS ko aka tura ka wane ne sai kungiyar masu sai da man fetur sai su same ka akwatin talabijin ne shadda ne guda goma tamfa guda goma wane ne guda goma da manya manyan tarurruka wai an maka sannu da zuwa ne kaga zaka ce kyauta ce aka baka to wannan ba sunanta kyauta ba ita ce ainur rishwa hakikanin cin hanci wannan shine hakikanin cin hanci abin da ya faru kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi da ake kira ibnu lutubiyya ya tura shi je ya tara waɗansu mutane a yi lissafin kuɗaɗensu a fitar da zakarsu ya karɓo zakar ya kawo annabi ya raba a talakawa da ya je ya karɓo zakar ya zo sai ya zo ya ce annabi wannan kuɗin zakar ne wannan kuma shine abin da suka bani kyauta annabi ya tashi ya hudu ba ya ce yaya zan tura mutum aiki in ɗora masa wani aiki na jama'a ga shi na da albashinsa a ciki sai ya zo ya ce mun nan gurin ga abin da ka aike ni nan gurin kuma alheri ne aka bani yace inda alherin gaskiya ne ya tsaya a gidan mahaifansa mana ya gani mutane sa kawo mashi daga lokacin da aka yi bakai ba kai ne kwamishinan yan sanda ba a ce kana garin ku kafin kowa ya sanka da daga nan gurin kungiyar masu man fetur ko kungiyar masu kananzir ne ko masu lalle ne ko masu ne su dauki abin da za ka dauka zai su kai ma garin ku a lokacin kai ba kowa bane ba to wannan ya zama alheri sai ka ci hani an mari'a ba ka da mukamin komai a lokacin amma ba ka kwamishinan yan sanda an ba ka gwamnati an ba ka wani waye shi ke sai wani zai kawo maka alkhairi ka ce masa alkhairi su masa cin hanci banzan Allah ce dan haka kar in ƙara ɗora wani ga wani aiki sai zai ce mun nan ga haƙƙin da aka ɗora min nan kuma alheri ne mutane suka bani yace kar ku yarda in gamar ɗaya a wurin ku gobe kiyama ga raƙumi ya ɗoro a kansa yana masa kuka ga saniya ya ɗoro a kansa tana masa kuka ga akuya a wuyansa tana masa kuka ga kayan zalunci da biyu zalunci mutane ya ɗoro a kansa yace da na gaba da mutum zan nuna ban taba ganin shi ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba manzan Allah daga lokacin da kai sata ba kai ba manzan Allah duk abin da ka sata kuma sai an loda maki aka gobe kiyama to amma kuma tana su ba komai bane ba ayi satar ayi satar kuma duk wannan satar inda zaka san wahayi yake san ne ba kawai larurar rayuwa bane ba ba mutum na sata bane dan ya rasa mudin da zai auna abin da za a ci a gidansa ba dan ya rasa rigar daura ba ko mata ta rasa zanin daura bane ba magana ce ta yanzu ya fi ƙarfin laruran rayuwa na filan rayuwa yake son dole sai ya kuwa ne sai ya saka nan ya saka nan a tara kuɗin gaba ɗaya an gama tarawa kuma sai a mutu sun taru abin da yake kai ritaya ka je garin ku a baka wani mukami na gargajiya ko ne ko ga yaki ko wane ne dan ka ci cikin kwanciyar hankali to sai ka mutu ba shi ne wajen abin da masu mulki suke yi duk wanda ya sata ya koshi to kenan da ya sauka kuma kenan ya riga fitar da gwamnati sai je garin su sai sai sarautar gargajiya daga wurin sarkin garin su a ce masa ga yaki ko sarkin yaki ko wane ne kirka jin wadansu title wanda tunda aka haife ka baka taba ji ka aka je za a bashi dole ya zama kaza shine sardaunan kaza shine ma'ajin kaza wane ne wane ne ya samu dan abin da rawani ya daura kaya shikenan ya ci kayan sa lafiya to sai ka gama wannan sai ka mutu mabutu sai da ya sace dukkan kudin zayyar gaba daya sai kuma ya mutu ya gama kiri kusan shekara talatin ya sace komai ya mutu duk wannan ya rubuta a tarihi ku gani to saboda haka sai ka sawa kanka ruwan alwala ka tafa kanka ruwan alwala idan ubangiji ta Allah ya baka kani ka tsare haƙƙin Allah a ciki ka tsare haƙƙin mutane a ciki wannan sai zanto sanadiyar shiganka aljanna sai zanto sanadiyar shiganka aljanna amma da zarar ka yi ha'inci to ranar tashin kyama za ka kunyata Allah tsare mu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un mamune ne waɗanda dangane da amana da aka ba su wa ahdihim da alkawalin su ra'un suna tsarewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun mummune kuma su ne wanda suke kiyaye sallolinsu a can tazo an ce wallazin allazina hum fi salatihim khashi'un suna khushu'i a cikin sallah nan sai aka ce wallazina hum ala salati ala salawatihim yuhafizuna su ne masu kiyaye sallolinsu can ana maganar yin sallar tare da natsuwa nan ana maganar yin sallar da kiyaye lokacinta dan ko da kayi ka da natsuwa in ba akan lokacinta bane ba kuma kayi kuskure inna salatu kanat alal mu'minina kitaban mawquta masu wannan siffofi sune Allah ce ulaika humul warisuna irin waɗannan sune masu gado masu gadi aljanna allazina yarsuna alfirdausa sune masu gadi aljanna ta alfirdaus hum fiha khaliduna suna masu dawama a ciki Allah samu cikin su aljanna ko da alfirdausi ita aljanna ita ce makura ba abin da ke saman ta sai wasila manzo Allah ce aljanna alfirdausi ita ce a tsakiya kuma a sama sannan kuma dukkan koramin gidan aljanna mabubbugar gasu daga cikin firdaus ne dukkan sauran aljanna sai aljanna ce take musu supplying din ruwa da madara da dukkan abin da za a sha daga cikin firdaus Allah samu cikin da su yi firdaus sai Allah ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وبنجد سوى لقد خلقنا الإنسان حقيقة من هل الشيطان أدم من سلالة دقتاتت سمروا وتوشين سقم مني لكي تكن مهيفة من طين سنكم دقت رقايا إذا أتت من سلالة صورا متالي من طين النبي آدم عليه السلام ولقد خلقنا الانسان من halitta dan adam min sulalatin min tin wato daga tataccen ruwa sannan ko min tin daga turqaya shine annabi adam thumma ja'alnahu nutfatan shi wannan tataccen ruwan sai muka sanya shi ya zamanto nutfa dama shi sulala tataccen tugon mani din namiji wanda ba garwaya shi da komai ba idan aka ce nutfa bayan an garwaya shi da namiji to ya zama nutfa kenan shine thumma ja'alnahu nutfatan sannan sai muka maishe shi ya zanto nutfa fi qararin makin a wani wani matabbaci makinin wanda yake kararre abin kiyayewa shine mahaifa an gane ko thumma khalaqana nutfata alaqatan sannan muka mayar da wannan nutfa din ta zanto alaka wato ainihin gudan jini sun fakalakana na alaka ta mudga sannan muka mayar da gudan jinin ya zanto tsoka gurgudai da mutum zai iya taunawa a baka fakalakana na mudga ta izama sannan ita wannan tsoka muka canja ta ta koma wato izama wato shine kashi fakasaunan izama lahma shi kuma kashin sai muka suturce shi da nama thumma ansha'nahu khalqan akhar ubangiji ce sannan sai muka halicce shi ya zanto wata sabuwar halittar daban ansha'nahu khalqan akhar suka ce busare wadan suka ce ba busare ba fitar da fasalin jiki kafa ta yi nan hannu ya yi nan gashin kai gashin abin farki da sauran ababe na jikin dan adam sanya ji sanya gani shine khalqanahu khalqan wata halittar kuma daban فتبارك الله أحسن الخالقين albarkatun Allah sun yi a ahsanul khaliqin wanda shine wato ainihin mafi kyawun ko mafi kyautatawar masu halitta shine mafi kyautata halitta gaba daya to kaga nan duk matakan halittar dan adam ne asali daga kasa sannan dugon mani dugon mani da aka juya shi zanto alaka haka nutfa nutfa din da aka juya shi zanto alaka alaka din da aka juya shi zanto mudga mudga kuma aka zo aka sa mata ne kashi kashin kuma aka sa masa wato ainihin abin nan sun ma'anshi annahu khalqan akhar matakai guda bakwai ubangiji da ala ya faɗa na halittar dan adam don nuna ganin cewarsa a kowane ɗaya daga cikin waɗannan matakan kafin a zo an sha annahu khalqan akhar babu wanda ya san me yake ciki sai ubangijin da ya halitta shi lokacin da mutum yake matsayin tsagon mani yake matsayin gudan jini yake matsayin tsoka yake matsayin kaza ba likitan da zai iya gane cewa ga gashi za a haife shi rana kaza ga watan kaza mace ne shi ko namiji ne duk ba zai iya sanin wannan ba amma ubangiji allah ya san kayansa da haka zai ce wa ya'lamu ma fil arham Allah ke san abin da ke cikin mahaifa likita sai bayan an kammala komai sannan ya sa na'ura ya gane cewa yayi kaza an busa masa rai kuma ana sa ran haihuwar rana kaza da watan kaza ko da yanzu wani bincike na ci gaba ya nuna akan dauki nau'iyya ta dugon a kalle shi a gane wannan ana yin namiji da shi wannan ayi mace da shi karshen abin za a iya ganewa cewa ana iya yin namiji da shi ana iya yin mace da shi ubangiji ga dama kuma zai iya shafewa na namijin ya yi mace da shi na mace yayi namijin da shi tun da ya ce yawm Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab kuma a nan gurin za a iya gane cewa wannan nau'in ana namiji da shi nau'in ana mace da shi amma ba ka tabbatar kuma zai yi haka a iya yin sa kuma zuwa yi barin amma ubangiji ta'ala ya sani in za a yi bari ko in ba za a yi ba tun kafin a yi dan adam ko ba zai iya gano wannan ba sannan duk abin da ya tafi bil adam din gaba daya na aikinsa da ajalinsa idan ya zo gidan duniya da kasancewarsa mummuni ko ba mummuni ba da kasancewarsa menene gaba daya ubangiji ya sani wanda ba likitan da zai gano cewa ai wannan cikin injiniya za a haifa wancan cikin ko likita ne za a haifa wancan ko dan kasuwa ne ba wanda zai iya gano wannan amma ubangiji ta Allah ya san duk abin da ke tattare da bil adam tun lokacin da yake cikin mahaifa shi yasa yayi baka sai ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita wanda shine ahsanul khaliqin sai ka ga nan gurin dan me aka ce ahsanul khaliqin bayan to ba mai halitta sai Allah shi kadai Allah ne kadai ke halitta idan kace fiyayyen masu halitta wannan yana kamar akwai wadansu masu halitta shi Allah shine mafificin su haka ne ko ba ka bane ba sai suka ce eh haka din ne saboda shi lafazin al-khalqu yana zuwa da ma'ana biyu ne yana zuwa da ma'anar al-ijadu min al-adami samar da abu daga babu yana zuwa ga ma'anan tahwilu shay'i min maddatin ila maddatin ukhra canja wani sinadari daga kaza ya zama kaza na farko ana kiransa alkhalqu na biyu ma ana kiransa ko kowanne na daukan sunan halitta a larabci kaga samar da abu daga babu samar da dan adam daga babu halittar kan mai da kaza bayan da babu shi saukar da ruwa bayan da babu kaza dukkan wannan menene al-khalqu ne akwai wani cikin mutane da ke yin wannan amma tahwilu shay'i sun ila madda canza abu daga kaza zuwa kaza kamar a kawo katako likka katin ta mai da shi tebur ya mai da shi tebur ya mai da shi kujera ya mai da shi window ya mai da shi kofa ai katako ne aka canza shi koma mai ya koma kofa ko a kawo karfe a zamanin aikin wanda ya mai da shi window ya mai da shi kofa duk ka wannan canza abu ne daga hali zuwa hali kamar a kawo gari mace ta kwasa wannan garin ta bai ce to kaga canza madda ne ta wuli shay'in min shay'in ila shay'in wannan ma'alar kana kiransa al-khalq to wannan na biyu shine yan adam ke iri na farkon kuma ubangiji ta ala ne kada ke yin sa to da wanda ke yin na farko da na biyu da wanda kawai na biyu ke yi ayyuhuma ahsanu wannan su ne yafi mai yin duka guda shine Allah ta'ala an gane ko kaga na farko shine ya samu da dan adam daga babu na biyu dugan mu ne ubangiji ya juyar da shi sai zaume gudan jini gudan jini sai kuma ya juyar da shi sai zaume tsoka tsoka ya sa mata kaza to kaga wannan shine wato duk halq ne wannan tahwil shay min madatan ila madatan ukhra da haka yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai kuma su ثم إنكم بعد وصبر للآكلين Ubangiji ce fa an sha na lakum bihi jannatin a sanadiyar ruwan da muka saukar daga sama din nan sai muka kafa muku gonaki a ban kasa min nasilin gonakin da suka shafi itacen dabino wa anabin da kuma inabi lakum fiha fawakihu kaseera a cikin waɗannan gonaki kuna da kayan marmari daban-daban da kuke nomawa ku samu wa minha ta'kulun kuma daga cikin gonakin ne wato annashin kuke noma abin da kuke ci ko kuma wa minha daga wannan fawaki din ne ta'kuluna wato kuke ci wa shajaratan takhruju a sanadiyan wannan ruwa kuma sai muka fito muku da shajaratan wata itaciya takhruju min turi sainaa wadda take fita dab da dutsen nan na turi Saina'a. wanda dutse ne da yake cikin kasar Egypt waɗansu suka ce a Palestine waɗansu suka ce a dutse ne mai tsawo yakin hudu tun daga Egypt har zuwa kan iyakar da Palestine wato dozan da ake kira turu sinin wanda ubangiji ta Allah ya munajati da annabi Musa alaihi salam wannan itace yana fitowa a wannan dutse da ake kira dutsen turu sina tambutu bidduhni ko kace saina ko kace sina dutsen dutsele tambutu bidduhni ita itaciyar tana fitowa ko tana tsirar da adduhun wato ainihin abin da kuke amfani da shi wajen mai ko mai na shafawa a jiki ko mai wato ainihin wanda yake na makamashi an gane ko wa tijrin lil akil ko a larabce wato ainihin abin da ake rini da shi to wannan itaciyar ita ce Allah ke koranta mana wato itaciyar zaitun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gunna fa innaha shajaratun mubaraka ita ita amfani da man sa wajen girki yana da matukar amfani haka yin amfani da shi kuturo aka ce da jami'a gaskiya sai ta nan muka fara duk wannan shafa shi a duka yana taimaka mutum wajen magani to dan saboda haka dai wato itaciya ce mai albarka dan haka Allah ke gorantawa mutane da ita a nan gudu wa shajaratan takhruju وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبق للآكل لكم الله وإن لكم في الأنعام لعبرة في بطونها ولكم ولكم فيها منافع الفلك تعمل ne da al'an'am dabbobi bi mutune ha daga cikin abin da ke cikin su wato shine nono da kuke amfana a jikin su wa lakum fiha manafi'u katira kuma kuna da amfani mai tarin yawa dangane da wannan dabbobin shanu a iya daura musu galma su noma a iya daura musu amalan kesa ja a daura musu kaya bayan amfani mai tarin yawa haka su mara kuma ana amfani da su ta wadansu hanyoyi daban-daban shine wala kun fiha manafi'u katira wa min minha ta'kulun kuma daga jikin su ne wato ainihin kuke samun naman da kuke ci wa alaiha wa alal fulki tuhmadun wa alaiha kuma akan su wa alal fulki da kan wato ainihin jiragen ruwa tuhumaluna ake daukan ku dan zirga zirga daga gari zuwa gari ko daga kasa zuwa kasa to shine malamai suka cewa alaiha a kansu wato ma'ana ana nufin ala ba'dha kenan la ala kulliha don ba a hawan tinkiya ba a hawan akuya dan yin tafiya ba a hawan rago ko dan akuya ana hawan menene ragobi ko shanu a wani lokaci to da haka ne ce wa alaiha akan wani saki na waɗannan dabbobi ne wa alaiha da kuma kan wa alal fulki da kuma kan wato an cin jira da ruwa tuhumaluna ake daukan ku da kayanku. ku ma'ana ubangiji ta'ala ya hore muku abinda kuke yin sufuri da shi a fako ya hore muku abinda kuke yin sufuri da shi a cikin teku a fako ga raƙuma da shanu a cikin teku ga jira ruwa أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريدون يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من تورو النبي نوح عليه السلام زواج متاننسا فقال فيكم يا قوم يا قوم متاننا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كبوتة تامة وبنجزي تعالى ba ku da wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi a falata ta kun shin ba za ku kiyaye shi ba ba za ku guji wato ainihin azaba sa ba ta hanyar kade ta shi fa qala al mala'u alladhina kafaru min sai wadanda suka kafarta cikin mutanen su suka rinka cewa ma hadha illa basharun mislukum wannan mai wa'azin wannan mai kiran ba kowa bane ba shi face mutum kwatankwacin ku ma'ana wai ba za a bi shi mutum da mutum ne dan uwansu yuridu an yatafaddala alaikum babban abin da yake so kawai yana so ya samu fifiko ne akan ku walau sha Allah inda har Allah ya so mu musulunta ko mu mika wuya la anzala mala'ikatan ai da ya saukar da mala'iku ya turo su a matsayin manzanni ma sami'na bi hadha fi aba'in al-awwalin da dai ba mu taba jin labarin a turo manzo mutum ba a cikin iyayenmu da suka taba wucewa na da sai dai a turo mala'ika to sai Allah ya إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وطارت التنور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون suka ce in huwa illa rajul shi fa ba kowa bane ba face namiji ne irin mu mutum ne bihi jinna har akwai takowa ta tare da shi haka suka tuhumce shi cikin hankalinsa fa tarabbasu bihi suka ce da junansu ku dan jira shi zuwa wani dan kankanin lokaci hatta in har zuwa wani dan kankanin lokaci ma'ana zai gaji ya bari magana sai ta sambatu ta wanda ya tabo kila nan gaba zai zo ya daida قال sai yace rabbin surni bima kadabun ya ubangiji ka tambaye ka taimake ni a sanadiyan karyata ni da suka fa auhayna ilaihi sai muka wahayi zuwa gare shi muka ce da shi anisna il fulka bi ayunina wa wahayina ka je ka yi jirgin ruwa bi ayunina karkashin kulawar mu wa da kuma umarnin ma'ana yi jirgin ruwan da wahayin Allah ma'ana tunda Allah ce ka yi ko da baka taɓa yin aikin kafin ta da yanzu za ka koya tabbas yadda aka yi maka wahayi shari'a ba zai gagara wajen Allah ya yi maka wahayi ya zaka yi jirgin kuma sannan kuma Allah ne zai